kanmu da wari haka masoyan autal soyayya YouTube channel. Kamar yadda muka kawo muku episode na farko da na biyu cikin shirinmu na bambancin soyayya da sha'awa. Wanda kuke tare da ni Hadiza Balarabe yau ma za mu ci gaba da kawo muku episode na uku. Amma ina so na ɗanyi tsokaci akan abin da ya wakana episode na biyu. don ya zama matashiya dangane da ci gaba da za mu kawo muku wannan episode na uku. a can episode na biyu in ba manta ba mun yi magana akan irin yadda za ka yi ma masoyinka shiri ta yadda za ka ta siffa kamar taimako ko kuma gyara komi da kominsa tattalinsa da sauran abubuwa sannan kuma mun kawo muku rabe-raben soyayya kamar yadda na yi magana akan ƙauna ta sha'awa sannan ne magana akan wata soyayyar wadda kamar ake gina ta ta siffar dan 'ya'ya da sauransu to akwai na uku da kuma ne magana akan soyayya ta gaskiya kenan ko to a yau dai zan ci gaba ne daga inda na tsaya a episode na uku wanda za, ku ji me nake ɗauke muku da shi sannan kuma za mu gina daga kan abu na hudu dangane da rabe-raben soyayya wanda shi ma za mu kawo muku shi kai tsaye Muna fatan za ku danna subscribe da alamar ƙararrawa don ci gaba da bin wannan shirin namu mai daɗi da kuma ƙaruwa ilmantuwa da sauransu. Ku biyo ni don jin me nake ɗauke da shi a yau. To, abu na hudu wanda zan kawo muku dangane da rabe-raben soyayya masu sauraro na. shine ba zai wuce yadda za ku ga ana magana akan soyayya ta ƙuruciya. Mutane da yawa ba sa fahimtar menene ma soyayya ta ƙuruciya ya take kuma shin tana lastin koko ba a daina ta da sauransu waɗannan tambayoyi ne da mutane da yawa suke makansu. To yau dai zan warware muku zare da abawa dangane da soyayya ta ƙuruciya. gaskiya ne soyayya ta ƙuruciya ta bambanta da sauran da aka ambata a baya ko kuma in ce tun ta farko kenan soyayya ce da galibi ba da ake yin ta ba da dalili ba ko kuma burgewa ko kuma kamar a ce 'yan mata sun san abubuwan da suke burge samari kamar misali kwalliya da ado don haka a shirye suke da su yi masaurayi da ƙauna duk abin da yake bukata dai haka dai to kun ga um, ko wanda suka tabbatar zai ja hankalinsa haka galibin abin da ake musayarsa a tsakaninsu da yana da alaka ne ta kai tsaye da zuciya zalla soyayya ake kenan ba to tana irin alaƙa da galibin soyayya ne na zuciya zalla ba wai don kyau ado kuma da sauransu ba don haka dole sha'awar saduwa ta zama ita ce koli-koli da komi a cikin soyayyar kuruciya saboda yayin da ka irin ka ba da wanda kuka taso tare din nan kana son shi ko kuna son juna haka ba wani irin tana gayu ne kwalliya take yi a'a ga abin da ke jan hankali na a tare da ita kawai dai soyayya ce tsakaninta da zuciya kun ga kenan akwai bambanci sannan eh, akwai abin da nake so ku sani wanda za ka kawo muku shi yanzu daban-daban shine soyayyar ƙuriciya ta fi tsanani ne wurin wa'ina abubuwan da zan lissafa na farko san ganin juna da ƙaunar zama da juna abu na biyu rashin binciken yiwuwar rayuwa cikin fahimtar juna abu na uku yadda za ka tabbatar da cewa soyayyar ana yin ta ne kawai kamar in ce ma ido rufa kawai ake yin ta abu na hudu kuma soyayyar kuruciya gaba ɗayanta sake-saken zuciya ne ba tare da tabbatar da ta hanyar da ta dace ba sannan abu na biyar ginuwar makwancin soyayya a cikin zuciya kaɗai ba tare da ma tanadin kwakwalwa da sauran sassan jiki ba sannan kuma abu na shida shine kasancewar soyayyar kuruciya a zuciya kaɗai take juyawarta kuma abu ne mai matuƙar sauƙi waɗannan abubuwan guda biyar da na lissafa muku zan yi bayani a kansu ɗaya bayan ɗaya yadda mutum lallai zai gane tabbaci e eh fa soyayya ƙuruciya fa ita ba wai famanan soyayya ba ce abu na farko da na ce son ganin juna da ƙaunar zama da juna shine abu na farko da mutum zai rinka ji dangane da soyayya ƙuruciya a dai samu wani dalili na mannuwa da juna ko jin sassanyen murya da musayar murmushi da dariya cikin zazzakar murya haka mai motsa sha'awar juna kwalliya da irin nau'in ado da turare abubuwa ne da ake amfani da su don birge juna in budurwa za ta zauna da saurayi ko a ɗakin mamanta ne sai ta ɗan ƙura a daka mai yiwuwa ma ta sanya irin takalma masu ɗan tsada haka don dai ta tabbatar ta burge shi a zatanta in zai ƙaunace ta sosai ta wannan hanyar ne akwai yiwuwar samun dawwamammiyar soyayya in tana tunanin ta wannan hanyar ne yawanci waɗanda ake magana akan soyayya kuruciya kamar yara wanda irin suna matasa ba su kai age ɗin da irin za su iya irin ainihin soyayya nan ba kamar misali a ce mutum ya balaga babu daɗewa daga nan zai rika ɗan jin sha'awar kasancewa tare da wani abokin rayuwa haka dai daɗin dinga fira wasa da sauransu kuma eh, shi kuwa namiji ba shakka za ku ga yaƙi yake yi na a mutu ko a yi rai galibin samari musamman a matattarar da ake samun kuɗi a hannun samari ba abin da suka fahimci soyayya kamar juya wannan kuɗin wajen mallakar zuciyar mace kamar irin yaro yana ɗan neman aikin yi yana da aiki zai kamar kawai zai amfani da wannan kuɗin don ya juya zuciyar yarinyar ne ƙoƙarin saurayi kawai budurwar ta fahimci cewa zai iya gamsar da ita komi kamar musamman abubuwan da suka shafi rayuwa shi yasa ko bashin kuɗi zai yi don ya bata ko ya mata wani abu na burgewa abu ne mai matuƙar sauƙi a gurin shi ko da kofa ba ta nemi abin a wurin shi ba kamar har aran kaya ko mota don zuwa zance abu ne mai matuƙar sauƙi na kamar zan iya ce muku na zauna a wata matattara wacce sai budurwa ta ga irin ginin gidan saurayin kafin ta yadda a fara soyayya ma da shi to kun gani irin wayannan abubuwan abubuwa ne wanda suka haɗa alaka da soyayya kuruciya wanda yaro zaka ga bai da aiki sai tunanin yadda zai faranta ma yarinyar nan ita kuma yarinya ita ma haka za ga irin da irin sauran abubuwan nan na adolescent age dai da mutum ya girma sannan abu na biyu wanda na ce muku shine rashin binciken yiwuwar rayuwar fahimtar juna tabbas da wahala saurayi ya tsaya duba yiwuwar cikakkiyar musayar motsin rai da mace kafin ya fara nemanta wasu kamar za ka ga eh, tara suke karatu ya haɗu da ita sai sun gama shakuwa da juna kafin a fara zancen zuwa gidajen juna ma so da yawa shawara kan rabuwa ko wani bincike yakan zama sharhin bayan labarai labari ne haka kawai amma bai da wani tasiri ko kaɗan duk wani hange da iyaye suke yi bai da wani amfani don ba sa ɗaukar duk wata shawara da ta saba wannan eh, manuwarsu da juna ko da mummunan halin masoyi ya bayyana sukan raya cewa ai su za su iya canza mutum a lokacin da suka zauna da juna ba tare da nazarin cewa wata ɗabi'ar ba ba a iya sauya ta cikin sauƙi duk irin wannan abu za ga in yaro yana irin soyayya na ta wannan shekarun idan shi ya makance zai rika ganin ai komi ma zai iya canzawa da sauransu kuma zai shaƙu da yarinya su ƙaunaci juna bai san gidansu ba ko a makaranta su haɗu su kama soya bata san gidansu ba ta san tarbiyyar gidansu ba ta san waye iyayen shi ba da sauransu ba wannan tunanin abu na uku kuma shine yadda za ka tabbatar da cewa soyayyar ana yin ta ne kawai ido rufe ba tare da lissafi ba kamar misali da zarar masoyi ya sami tasgaro sai ka ga ya ruguje gaba ɗaya da an samu matsala yana iya gaya maka kai tsaye cewa ya yi asarar da ba zai iya maido ta ita ba gaba ɗaya a rayuwar shi duk da cewa babu wata hidima irin laikamanta jiki da aka cikin Eh, eh, sakewa a nutsuwa a tsakanin juna ba saduwa ta auratayya a tsakanin su ta ina soyayya ta kammala bare mutum ma ya san yayi asarar rabin jikinsa to kun ga soyayya ma bata fa kammala ba amma sai kaga saurayi yana tunanin wai yayi asarar wani abu na rayuwar shi da sauransu kun ga soyayya ta gaskiya ba ta hana tunani da sanya komi a mahallinsa ita jagoranci ma take yi don kai masoyi zuwa ga biyan bukatarsa amma ta hanyar da ta dace to amma sai ga ya yi so ya nan ya zo yana ya rabu da dan sa matsala ya ruguda mai komi ya zo yana cewa wai shi ai ya rasa abin ya rasa wani rabin rayuwar shi ko wani abu bai fai wata hidima ba bai auri yarinyar ba ba su wani shaku misali wani motsin jiki ya shiga tsakani ba amma sai ga mutum wadi ya zuzuce duk irin wannan abun kaɗan zai ruguda soyayya saboda babu wani tubali wanda zai sa an yi shakuwar ta ainihi wanda an rabu za a ji jiki amma sai ga suna ɗauka kamar sun rabu da wani rabin rayuwarsu ne sannan akwai soyayyar kuruciya gaba ta sake-saken zuciya ne ba tare da tabbatarwa ta hanyar da ta dace ba tabbas wasu abubuwan zai yi wahala matattara su ko a karɓe su ba tare da kuma eh, an ce an saka addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusar kan haka don a sami wani shinge a tsakanin waɗannan masoyan don tsoron aukuwar kwazazzaban da na sani iyaye kuma a yau suna taimakawa sosai wajen bawa 'ya'yansu damar su kutsa cikin tekun sha'awar juna kafin saƙuwar soyayya ta gaskiya shi yasa za ku ga like ba tubalin addini ba wani tsari an afka soyayyar wannan ƙuruciyar daga ƙarshe kuma zai ga sun fada tarkon sha'awa ba tare da an samu wannan soyayya ta gaskiya ba sana abu na biyar ginuwar makwancin soyayya a zuciya kadai ba tare da tanadin kwakwalwa da sauran sassan jiki ba abu ne sananne a soyayyar ƙuruciya gaskiya inda za ka tsare saurayi ko budurwa ka yi wa su tambayar kwakwaf kan cewa dan me kake son dan uwanka bai iya cewa ga dalili sama da buƙatarsa ta kansa shi kadai da wahala ya yi tunanin alakar matar da iyayensa ko 'ya'yansa bare kuma 'yan uwansa wani abu ya gani a jikinta ya burge shi ko ita ta gani a tare da shi ya bata sha'awa amma tana da damar tambayar kanta shin wanga ya dace ya zanto uban yarana da sauransu za ku ga gaba ɗaya ba a wannan tunanin kawai dai idan su ya makance ya kurmance suna son juna amma ba tunanin wai zan iya zama da ita gida ɗaya kuwa ma ya rayuwar mu za ta kasance za ta iya bani abinci za ta iya zama sirri na za ta iya kula da dangina da sauran shi ma haka zai iya ɗaukar nauyina ba za a bari wai soyayya ta ainihi ta asasa a zuciya ba kawai an fada soyayya kuruciya wanda a ƙarshe za ku ga sai dai sha'awa ta shigo ciki amma ainihin soyayyan nan babu ita sannan abu na shida kuma kasancewar soyayyar ƙuruciya a zuciya kadai take shi yasa za ku ga juyawarta abu ce mai matukar sauki don ita kanta zuciyar ba ta da gaba guda a don haka ko magana ce aka ce ta ta zuci ce ba a ɗaukar ta da wani mahimmanci ma don an san yadda take duk yadda soyayyar ƙuruciya ta kai da haɓaka in dai ba a gina ta a turbar ƙarfar ba to cewa shekaru na karuwa ne karfinta yana raguwa don kyalkyalin abin da ya sa aka gina ta shi kansa ma ya fara dasashewa so za ku ga lokacin za ga in yarinya lokacin take cika lokacin take girma da sauransu sannan shekaru suna ƙara tafiya chef din jiki yana caccanza da sauran za ga soyayyar ma tana raguwa tunda ba wai ainihin soyayyar ma ko kuma a wannan stage din suna stage din su wanda suke fama da matukar sha'awa to a lokacin kawai soyayya ce ta kurutuwa za su su kasancewa da juna da sauransu wallahi ba a samun wannan soyayya ta gaskiya ba a samun ta ainihi wadda ake bukata wadda in har aka gina irin soyayyar nan karshen ta aka yi aure a kanta za ga an samu rugucewar aure saboda me in yawanci dama in ya ganta sha'awar ta yake jin ya aure ta bukata ta biya sauran ɗabi'un kuma za su bayyana a lokacin ne zai ga kenan bata ma dace da shi ba ƙiyayya ta shigo da sauransu haka zalika macen ita ma shi ma namijin in wani abin karya ne kun san samari matasa sun taso din nan za a ɗan sai yadi a dinka a ɗan sai ɗan wando a dan yi kwalliya a sa tubarau yadda dai mace in ta ganshi fes fes da sauransu bayan cikin shi ba haka bane bai damu da ibada ba da sauransu bayan an yi aure duk waɗannan halayyar za su fito sannan duk abin da aka yi ta gaggawa a kai zai fito a ƙarshe shi na ga ana zuwa ana samun ƙalubale kada ku shagala dai masu sauraron mu kuna tare da hadiza balarabe cikin shirin namu na bambancin soyayya da sha'awa a yau wanda muka kawo muku episode na uku ku ci gaba da bibiyan mu don jin abin da za mu kawo muku a gaba muna fatan duk mai tambaya zai iya mana magana ta comment site a yayin da za mu ajiye mishi number kuma domin mukan ba da shawarwari akan abin da ya shafi soyayya sannan kuma muna so ku bibiyi shirye-shiryenmu waɗanda muka saba ɗora muku domin kasancewa tare da mu kada ku bari a baku labari akwai shafinmu a facebook mai suna autar soyayya youtube channel za ku iya likin ku yi ma 'yan uwa sannan a episode ɗinmu da zai zo za mu kawo muku wasu dalilai wanda suke tunkuɗo matashi zuwa ga soyayya sai dai wasu ba su cika kula da su ba za mu yi ƙoƙarin lissafa muku su wa'innan dalilan domin jin waɗannan wasu dalilai ne ke sa matasa su tunkuɗo zuwa ga soyayya ku danna subscribe da alamar ƙararrawa sannan kuma ku saurari shirinmu wanda zai zo muku kai tsaye daga autar soya youtube channel muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa mu gyara mu gane wace irin soyayya muke ciki sannan mu kaunaci juna mu hidimta mu soyayya yadda ya kamata mu cire sha'awa mu rika bambanta soyayya da sha'awa dan in ka je ka auri abokin zamanka a bisa turba sha'awa lallai akwai da na sani a ƙarshe amma idan ka gina soyayya bisa yadda ta kamata za ka iya samu assasa kauna ta har abada sannan kuma za ka zauna da abokin zamanka lafiya muna godiya sosai